Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim ka Almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau talata 22 ga watan Yuni. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Sabon zababben shugaban Iran mai tsatsauran ra'ayi Ibrahim Ra'isi ya faɗa a jiya Litinin cewa ba zai hau teburin shawarwari akan takaita shirin makamai masu linzamin Tehran ba. Fadar White House ta fito da shirinta na raba rigakafi guda miliyan hamsin da biyar a kasashen ƙetare, inda yawancin raban za a yi shi ne a kasashen yankin Amurka na Latin da tsibirin Karibiya da Asiya da kuma Afirka. Sabon gwamnan jihar Lakes da ke Sudan ta kudu da aka nada na fuskantar kiraye-kiraye akan ya samar da hukuncin kisa akan duk wani da aka samu yana da hannu a haddasa fada tsakanin al'ummomi. Kanun labarin kenan. To game da batun 'yan makarantar Islamiyya 148 da 'yan bindiga suka sace yau kwanaki 23, gwamnan jihar Naija ya ce lokaci fa yayi da za a yi ta ta ƙare. Lokaci ya zo da gwamnati ta haifi da karfanta muna addu'a ba mu fatan wani ya ji ciwo amma ba za mu ninke hannun mu wanga abu na faruwa ba. To wai shin suwaye ke raba kawunan 'yan Najeriya da kiran a raba ƙasar? A da suke so. Kamar kowace ranar Talata yau ma Aliyu Mustapha Sokoto na tafa da shirin nan nasa na tsaka mai wuya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sabon zababben shugaban Iran mai tsatsauran ra'ayi Ibrahim Raisi ya faɗa a jiya litinin cewa ba zai hau teburin shawarwari akan takaita shirin makamai masu linzamin Tehran ba ko ya goyi bayan dakarun mayakan yankin Bayan haka, Ra'isi ya faɗawa manema labarai a Tehran cewa ba zai gana da shugaban Amurka Joe Biden ba. Yayin da Amurkar ta yi ƙoƙarin sake komawa yarjejeniyar dakatar da shirin makaman nukiliyan Iran da aka cimma a shekarar 2015. Daga baya, fadar White House ta yi watsi da duk wata damuwa game da kasa samun ganawa tsakanin Ra'isi da Biden. Sakatariyar yaɗa labaran Biden Jan Saki ta faɗawa manema labarai cewa a halin yanzu Amurka ba ta da hulɗar diflomasiyya da Iran ko wani shiri na ganawa da shugaban a matakin shugaban ƙasa. A saboda haka babu tabbacin ko an samu wani canji a wannan bangaren. Fadar White House ta fito da shirinta na raba rigakafi guda miliyan hamsin da biyar a kasashen ƙetare, inda yawancin rabon za a yi shi ne a kasashen yankin Amurka na Latin da tsibirin Karibiya da Asiya da kuma Afirka. Gwamnatin Biden ta faɗa a jiya Litinin cewa za a raba yawancin rigakafin ne ta hanyar shirin rabon rigakafin COVAX na ƙasa da ƙasa don cika alkawarin da shugaba Biden ya yi na raba rigakafin da aka hada a Amurka guda miliyan tamanin zuwa kasashe a faɗin duniya. Kamfanin dillancin labaran AP ya faɗa a jiya Litinin cewa mai yiwuwa ne gwamnatin Biden ba za ta iya cika wannan alkawarin raba rigakafin ba zuwa ƙarshen watan nan na Yuni saboda tsare-tsaren gudanarwa da kuma wasu matsaloli. Jami'an da kamfanin AP ya ambata sun ce An shirya rigakafin amma ana samun jinkiri saboda harkar doka da tsare-tsare da ka'idodin da ake bukata a Amurka da ma kasashen da za su karɓi gudunmuwar. Sabon gwamnan jihar Lakes da ke Sudan ta kudu da aka naɗa na fuskantar kiraye-kiraye akan ya samar da hukuncin kisa akan duk wani da aka samu yana da hannu a haddasa fada tsakanin al'ummomi da satar shanu ko harin kwantan bauna akan hanyoyi. matsalolin da suka yi wa jihar katutu yanzu haka gwamnan laftanar janar ren twenty mabor ya saurari ƙorafe-ƙorafen ɗaruruwan mazauna jihar lakes ranar lahadi ciki har da sarakunan gargajiya da suka halarci wani taron karawa juna sani da aka yi a juba game da kawo ƙarshen tashin hankali a ƙasar. mahalarta taron sun amince da kudurori 23 ciki har da wanda zai sa a kama a kuma hukunta 'yan siyasa da jami'an soja da aka same su da laifin haddasa rikici tsakanin al'ummomi da kuma waɗanda ke samar da makamai ga farar hula. An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda kamar yadda aka yi kukan kura a wasu sassan kasar aka tunkari 'yan bindigar da suka sace mutane ita ma gwamnatin jihar Naija inda aka sace wasu 'yan makarantar Islamiyya 148 ke tunanin ɗaukar matakin kundumbala a matsayin zaɓin da ya rage. Mustapha Nasiru Batsari gare ka. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce za ta sanya ƙarfi wajen kubutar da yaran makarantar Islamiyyar nan ta Salihu Tanku su 148 da ke hannun 'yan bindiga. A yanzu dai yaran sun share kimanin kwanaki 23 a hannun waɗannan 'yan bindiga. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello wanda ya je Kagara domin jajantawa iyalan yaran da kuma ƙaddamar da wata rundunar sintiri ta musamman. musamman a ranar litinin nan ya ce akasarin masu ta'addancin nan fa bai kamata a saurara masu ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Amma bayan sun ƙwace musu 'yan kwambansu inda aka ba su saki yara ba saboda haka yanzu iyaye mun gaya musu to lokaci ya zo da gwamnati ta yafi da karfanta muna addu'a ba mu fatan wani ya ji ciwo amma ba za mu ninke mu wanga abu na faruwa ba akwai yiwuwar a sa garfi cikin lamarin muna duba muna ƙara duba mu ga yadda za mu yi abun nan ba tare da an rasa rayukan yara ba to sai dai shugaban makarantar islamiyyar ta salihu tanko malam abubakar garba alhassan ya ce akwai fargaba matuka akan matakin gwamnati na sanya karfi domin kubutar da yaran daga hannun 'yan bindiga. Abin tsoro cikin kalaman shine kokari da ake an so yaran ta karfi shine abin tsoro gare mu kan mu zo mu rasa wasu daga cikin su. Eh. Amma baka ga kamar sako-sakon zai sa kuma a dade ba an so su ba. Muna addu'o'i ka san mutum na addu'a Allah na karba alhamdulillah na san su karan kansu ba za su so su bi da karfi a kwato yaran ba za su yi dabarorin su sai dai in Allah ya sa kuma koyi rashin rayuwa kaga wannan daga Allah ne dama. Na batun kudaden da suka ce ku hada kun hada ko me kuka kai musu? Mun hada kuɗi manya mun kuma kai amma ba ma tunanin kamar kuɗin sun isa a hannunsu a halin da ake ciki yanzu haka. A yanzu dai shugaban makarantar ya tabbatar da cewa uku daga cikin malaman da ke hannun 'yan bindigar sun samu nasarar kubutowa a ranar Lahadin nan. A halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Niger ta miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan 'yan banga su kimanin talatin da 'yan bindigar suka kashe a ƙaramar hukumar magama a karshen makon nan. Gwamnan jihar Niger kuma ya bada tabbacin cewa za su taimaka wa iyalansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga muryar Dauda da kashi na biyu na labaran duniya. lokacin da ya kamata a rufe rumfunan zaɓe a jiya litinin a addis ababa babban birnin ƙasar habasha jami'an zaɓe sun ce an samu masu kaɗa kuri'a da suka fito sosai fiye da yadda aka yi tsammani kuma an gudanar da zaben lafiya amma duk da haka mutane da yawa sun jera dogayen layuka don kaɗa kuri'a kuma an tsawaita lokacin rufe rumfunan zaben Masu shirya zaɓe sun ce matsalolin tsare-tsare kamar rashin ganin jami'an zaɓe ko ɓacewar kuri'u da mummunan yanayi su suka janyo haka. Mutane da yawa sun wani zubar suna jira su kada kuri'unsu a zaben da Prime Minister Abiy Ahmed ya tsaya takara. Ana sa ran zaben zai karfafa mulkinsa duk da cewa 'yan yankin Tigray da ke fuskantar tashin hankali ba su yi zaben ba. da kuma ɗaya zaben a wasu yankuna da yawa saboda dalilan tsaro. A jiya Litinin, tarayyar Turai ta EU ta sanar da sanya sabbin takunkumi a kan wasu jami'an sojan Myanmar karo na uku kenan tun bayan da sojojin kasar suka yi juyin mulki a watan Fabrairu. Wannan zagayen takunkumin ya auna mutane takwas da kamfanoni uku da kuma wata kungiyar tsofaffin sojoji a cewar wata sanarwa daga EU ɗin. Mutanen da aka sanya wa takunkuma sun hada da ministoci da mataimakan ministoci da kuma babban lauyan kasar waɗanda ke da hannu a dagula tsarin dimokuraɗiyya da dokokin ƙasar da kuma mummunan saba haƙoƙin bil'adama a cewar sanarwar. Ranar Juma'ar da ta gabata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da juyin mulkin da aka yi a Miyamar a hukumace. inda mambobin majalisar suka buƙaci a kawo ƙarshen tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar a kuma mutunta zaɓin jama'a kamar yadda suka yi a zaben watan nuwamba da aka yi a ƙasar. Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. inda ake ci gaba da cece kuce tun bayan da kungiyoyi da kuma ɗaiɗaikun magabatan kudancin ƙasar suka fito suka yi shelar nesanta kansu daga masu yunkurin raba ƙasar halima abdulra'uf gare ki Gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya da ta kara jaddada hatsarin da ke tattare da cigaba da zama da kungiyar IPOP da ke cigaba da sanya al'umman da ba su ji ba su gani ba zaman ɗarɗar kamar yadda shugaban kwamitin Amintattun amintattunta Sura Ashar Sharif ya bayyana. A yau su fito su ce wai da su da gwamnonin su cewar wai ba sa goyon bayan maganar kafa ƙasar Biafra mu a gurin mu wasan yara ne wannan magana. Kowa ya san duk yaran da suke wannan abin mun sha faɗi. Wa'annan manyan nasu su ne suka cusa musu wannan aƙida ta magana biya fara babu wanda ya fito a cikin su ya ce baya tare da abin da suke yi sai yanzu da saga cewar kasa ta tashi tsaye tana neman sai an cire su an ba su ƙasar su waya gaji zama da su Rayoyin wasu 'yan kasuwa a birnin tarayya Abuja sun bambanta inda wasu ke cewa sunana surat Muhammad a hakikanin gaskiya yawancin muka da suke so a raba kasar Najeriya su inyamurai koma yankin su na yafara yawancin su waɗanda ba su da aikin amma waɗanda muke tare da su a cikin kasuwan kusa yanzu haka ba sa irin wannan magana. na cuk a bangaren namu din nan ne eh, da wannan matsala kuma mun da muke girma arewa ba ma so. Sai da wayanan da suke girma can kudu su ne suke so wannan abu. Dalilin da ya sa su ma suke so su zama biyar din nan aka ka wannan matsala Najeriya yanzu saboda bayan da turawa suke bari mulki a hannun mu da kuma da kuma suke wuce har yau ba ya daba in eh, ya hau kudu. To shi ne dalilin mutanen mu kuma sun fata rai sun ce to shakara nawa ne a mai da su kamar ba gona na. kira shi ne sallan dalilin da ya sa to muka ce to tun da ya san baka muna so mu koma ka mu. A nasa bangare masani a fannin shari'a barista mai nasara kogo Ibrahim ya bayyana abin da kundin tsarin mulkin kasar ke cewa. Tsarin mulkin musa shi na ɗaya da na biyu ya ce Najeriya dunkulallen ƙasa ce wadda take ba za ta rabu ba kuma ba za ta narku ba. Na biyu kuma akwai yanci na ɗan adam sashi na 33 zuwa 45 na tsarin mulkin Najeriya dama ce ka fito duk abin da kake so ka yi ka fito ka ce za ka yi. To amma ba wai tsari ne na kowa ya iya yin abun yadda ya ga dama ba. Da maraicen ranar Asabar ne kungiyar gwamnonin kudu maso gabas ta nisanta kanta da ayyukan kungiyar IPOP tare da nuna goyon bayanta da Najeriya ta ci gaba da kasancewa a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya. A bisa tarihi dai, Laftana Kanar Odinego Ojukwu ne ya ayyana Biafra a matsayin jamhuriya mai zaman kanta wacce ta kunshi kabilun Igbo, Ijo, Efik, Ibibio da dai sauransu a shekarar 1967 zuwa shekarar 1970 saba'in lamarin da ya rikide zuwa ga yakin basasa kuma ya yi sanadiyar mutuwar miliyoyin 'yan Najeriya a lokacin. Halima Abdullahi muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Sunana Muhammadu Murtala Yusuf Tama. To batu ake na maganan farmaki da aka kai wa Fulani a kudancin Najeriya. Magana ta gaskiya wannan magana ce kawai. ai akwai doka da oda a kasan ba muna zaune ba ne kara zube idan aka ce mutane su dinga kai farmaki don wasu sun yi laifi to aka kaga sai jawo kalubale ƙasa ba ta zauna lafiya ba tun da najeriya dukkan mu najeriya ta da kowa da kowa ne kuma babu kabilar da ba shi da juna ba kowa yana can gari wannan na can gari wannan na can gari ba zai wanda suka yi laifi tsirarai kuma ce zafar wa mutane baki ɗaya ba ai bai wannan bai kamata ba ni ana tunanin sannan kuma suke cewa suna iranin suna zaton idan fulani suka yi ana zuwa ana daidaita da shugabanninsu ana daidaita a negotiating sannan a sako mutane wannan ba gaskiya ba ne in kuma gaskiya ne sai a je a shigar da report idan an tabbatar in ya zo ita gwamnatin jihar ko ta tarayya sai ta shiga lamarin a bincika tabbatar da gaskiya al'amari amma dan wasu tsiraran mutane sun sun laifi wasu ce za su je su dauki mataki wannan shi yake haifar da rashin zaman lafiya a ƙasa sunana isaka dogo ango gaskiya abin ba daɗi ko da zargi ne ko da gaskiya ne gaskiya mu abin bai mana ba saboda duk abin da ke kawo tasi hankali ba sama muke sai dai in Allah kadara a ce haka ne amma in haka ne kuma to a duba tsakaninsu ko da su ne suke yi da a duba sai kuma a nema sasanta a gyara a zamna lafiya saboda zaman lafiya shine gaba kar mu sa mu musa hankali mu a babban dukiya mu ce a sai mun yi kudi a bai a wannan ba hujja ba ce mu duba a hankali in da sarkin fulani zai gyara ya duba yaransa ya yi musu gargadi in su ne kuma su daina ko ba gaskiya ta Allah ba amma kuma ba su bane to Allah fushi ya san masani. Assalamu alaikum barkan da mu da wannan lokaci barkan mu da sado mu da wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. a ci gaba da muhawarar da muke ji dangane da makomar rikicin fulani a najeriya din yau za mu taɓo batutuwa da dama da za su hada da batun makomar ruga ta fulani din abinda aka daɗe ana cewa yana ɗaya daga cikin ɓangarorin da suka janyo matsalolin da ake gani sannan kuma ina maganar wato ilimin nan da su professor jibril aminu suka fito da shi shirin ba da ilimi ga fulani wanda aka watsar da shi maido da shi zai taimaka wajen shawo wannan lalura ta yanzu sannan kuma ina maganar wato tasirin wannan rikici dangane da rikicin da ake samu a tsakanin su su fulani din na najeriya musamman wanda suke kudu da wanda suke arewacin najeriya da yadda suke kallon lamarin za kuma taɓo wato martanin da mutane suke mayarwa game da kokarin da shehu malamin na kaduna shaka ahmed gumi yake yi na saduwa da fulani a cikin dazuzzuka to ba ta da bata lokaci ba ga baban gida ta da bakinsa abin nan fa ga baki ɗayan shi in ka tattara abin da ya shafi ilimi ne yau idan aka samu gwamnati ta tabbatar musu da abubuwan da ya kamata irin su burtalolinsu da irin su me yake da suna irin su inda za su kula da dabbobinsu shine kamar abin nan wanda gwamnatin tarayya ta yi magana a kai eh, abin nan riga eh, eh? kenan ko? yawwa riga kenan so kaga duka waɗansu abubuwa ne wanda ike haƙoƙi ne nasu wanda gwamnatoci ya kamata su yi amma yau saboda ana tunanin ba za a samu wani abu a gurinsu wanda ya shafi kudaden shiga ba so ba wanda ya damu da wannan kawai kuma inda za su yi haka din nan ne ma za su fi samun kudin shiga saboda kaga farko dai masu wutar lantarki za su samu masu yin yogurt yogurt din nan za su samu eh, amfani a gurin sannan kuma su kansu fulanin kuma za su kuma amfana da abubuwa na jin daɗin rayuwa to amma yau duka in ka tsaya ka kalli arewacin najeriya babu waɗannan abubuwa mm. to su kuma kudancin sai suna kallon yin wannan gagen eh, eh, da ake magana sun ɗauka ba wani abu ne wanda ya shafi na mai kiwo ba sai daga baya ne ma suka ma fahimci to ai duk wanda yake kiwo ko kaji kake kiwo ka zama makiyayi kai ma hmm. wanda yake kuma shine abin da ya kamata a ilmantar da su tukunna su fahimci menene ma rigan ma tukunna hmm. amma ina tabbatar maka wajibi ne fa gwamnati ta sake tukin baya shine ta dawo da maganar nomadic din nan domin yana da mahimmanci fiye da yadda ake tsammani hmm. mun yi bincike mun fahimci kudaden da ya kamata a basu na su rika gudanar da irin waɗannan ayyuka nasu na abin da ya shafi harkokin fulani saboda an yi su ne kawai akan abin da ya shafi makiyaya hmm. sai aka ce eh, riga hmm. so kuma sai suka kasance ba kuɗin da za su yi wannan aiki suna hmm. su ne kawai su gina makarantu ne amma kuma ɗaukan kuma malamai da kula da malaman duka kuma na gwamnati ne to shi sai shi ne sai muke gani idan aka shigo kuma da bangaren da yake ba da ilimi na abin da ya shafi sanin Allah da kadai kashi da kuma in ka ai kashe mutum bai maka komai ba ga hukuncin shi in ka yi kaza ga hukuncin shi in ka yi kaza ga abin da Allah ya ce duka sai aka rasa waɗannan abubuwan ga baki daya sannan kuma da maganar shi na maganar zamfara akasarin zamfara fulani ne hmm. cikin kashi ɗari kusan casa'in da wani abu duka fulani ne to amma abin da ya faru da jihar zamfara su ya su ne suka rika cutar da junansu domin mai kamar yadda ne muka magana baya suke sace shanun shanun junayensu domin me saboda na ga wannan ya fi ni yawan shanu ya fi ni arziki kenan saboda bafulatani yana kallon yawan shanun shi shi ne arzikinsa shi kuma wancan mai yiwuwa bai kai shi ba so kaga duka a nan gun sai ana ta samun rigingimu suna ta kashe junansu ko kuma ana ta kuma sace shanun ana ta tafiya da su kudancin kasar nan ana sai da su so amma idan gwamnatin za ta zauna ta yi taro musamman akan abin da ya shafi harkokin fulani shine a fitan musu da burtali kuma a saman musu da rugagen nan sun da gwamnatin tarayya da ta ce za ta yi ya zama wani abu ana gani za a ɗiba kuɗin ƙasa a yi ma waɗansu mutane waɗanda ana kallon kamar su kansu ma ba su ma da mahaki ma a ƙasan wanda mu kuma muna gani ba daidai ba ne domin kundi ne na tsarin mulki ya ba da wannan dama kowane ɗan ƙasa yana da yanci abin da aka yi ma wancan yankin a yi ma kuma wannan yankin so wannan shine abin da ni nake kallon ya kamata kenan ita eh, hukuma ta yi sannan su kuma fulanin da shugabannin su ba na gaskiya ba waɗanda suke zalunta suke cutansu ba na gaskiya su sa su a hanya su nuna musu kuma mahimmancin zaman lafiya da kuma mahimmancin eh, eh, eh, rike mutuncin kai saboda da an san fulani da kawaici da kuma kunya da sauransu to amma yanzu ina tabbatar wayan ma da zaka gani a hannun bafulata na kai ka san wayan ma ya wuce hankali ya fi karfin nuna da take sayarwa shi bari mu ji abin da sarki zai ce eh to sarki akwai mataki da sanannen malamin addinin musulunci na wato shek gumi yake yi na shiga dazuzzuka domin ilmantar da fulani da kuma neman sulhu ya kuka ji game da wannan mataki da ya dauka mataki ne mai kyau da mutum da zai shiga da zai daidai zai nemi sulhu kuma na biyu kuma zai zai koyar da addini kuma dama addinin shi yake so dama koyar masa saboda su sani su gane gaba su gane yamma wannan abin da yake yana da kyau na ji wasu kuma suna so suna karkatar da abin saboda kana duk lokacin da mutum yake so ya abin kirki kuma sai ga wasu shi korin magana da ba suna so su wanda ya musu nuna nuna ba wanda yake nan ba daidai ba ne abin da yake gaskiya yana da kyau don haka ne wannan abin da muna abin da ke faruwa tunda abin da ya zama haka ya kasance gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su karfafa mu abun su karfafa mu wannan abun karfi su ba shi karfi sosai kuma gwamnati gwamnati yanzu sun da abun ya karanta ya kamata ta nemi kungiyoyi ta zauna da su kungiyoyi na tabbata an zauna su kowane kowane kowane yanki tunda kowane kowane wuri akwai harba harba. a zo a zauna da su inda ka zauna su a ganga musu abubuwan da ya kamata su zo su saboda idan su ina ka kamata karfi su harba harba za su shiga ko ina lungu lungu zai su dinga taro da sauran harba-harba kamar yadda muke a gudu can idan aka arewacin najeriya ku kuna can ne kuna kokarin kare muradin naku al'umma su ne fulani din nan makiyaya to amma mu kuma namu na nan sai ya zama masu sun koma suna zaluntan fulanin ne so saboda haka akwai bambanci shi yasa ka ji na ce maka ƙungiyoyi na gaske wannan abin da shi da shi da shi eh, eh, dr gumi ya dauka mu muna gani kamar aikin ya yi mashi yawa wajibi ne idan ana so a ci nasarar abin gwamnati ta shigo ciki menene gwamnati ta shigo ciki wannan nomadic din nan dai da ake kallo saboda ai kana nan doka ta kasa ne ta kafa ta so menene amfaninta da sai ya koma ya haɗa kai ma da ita domin a samu abin da ake nema amma idan shi kadai ne zai rika kaiwa yana komowa ba zai samu goyon bayan da yake nema a wurin gwamnati ba domin me saboda ba ta ɗauki abin da muhimmanci ba amma idan wannan aka ce ma'aikata ne ga baki ɗaya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi fulani makiyaya hmm. mu muna gani a nan ne za a yi nasaran abin da ake nema amma mutum a ɗaya ya ɗauki gabaran yin wannan aikin mu muna gani kamar aikin zai mashi yawa. To amma Aji Musa ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma ya sa shi dokta ya ce bar gara a fara da wani wurin watakila yanzu zai zama kamar tunatarwa ga gwamnatin? Ai gazawan gwamnati gwamnati shine nike gaya maka rashin ba su kudaden da ya kamata mm. na su gudanar da irin waɗannan ayyuka mm. ga dai ma'aikatan gashi nan muna kallon shi gashi nan an rubuta nomadic din to a gaishe ku malamai to nan za mu tsaya sai mun da muku makon gobe muna da shiri ɗaya da ya rage mana da wannan muhawara din ya za madadin su bakin namu alhaji salisu garba sarkin fulanin shagamu da alhaji musa zika na ƙungiyar amnesty international mai kare haƙƙin bil'adama a duniya tare da ita Grace Abdu da ta taimaka wajen hada shirin da kuma musamman shi baban gida Jibril da ya shirya muhawara din Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington DC. Mun baku lafiya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Sabon zababben shugaban Iran mai tsatsauran ra'ayi Ibrahim Raisi ya faɗa a jiya litinin cewa ba zai hau teburin shawarwari akan takaita shirin makamai masu linzamin tehran ba ko ya goyi bayan dakarun mayakan yankin fadar white house ta fito da shirinta na raba rigakafi guda miliyan hamsin da biyar a kasashen ƙetare inda yawancin rabon za a yi shi ne a kasashen yankin amurka na latin da tsibirin karibiya da asiya da kuma afirka gwamnatin biden ta faɗa a jiya litinin cewa Za a raba yawancin rigakafin ne ta hanyar shirin rabon rigakafin COVAX na ƙasa da ƙasa don cika alkawarin da shugaba Biden ya yi na raba rigakafin da aka hada a Amurka guda miliyan tamanin zuwa ƙasashe a faɗin duniya. Sabon gwamnan jihar Lakes da ke Sudan ta kudu da aka nada na fuskantar kiraye-kiraye akan ya samar da hukuncin kisa akan duk wani da aka samu yana da hannu a haddasa fada tsakanin al'ummomi da satar shanu ko harin kwantan bauna akan hanyoyi matsalolin da suka yi wa jihar katutu yanzu haka a lokacin da ya kamata a rufe rumfunan zaɓe a jiya litinin a addis ababa babban birnin ƙasar habasha jami'an zaɓe sun ce an samu masu kada kuri'a da suka fito sosai fiye da yadda aka yi tsammani kuma an gudanar da zaben lafiya amma duk da haka mutane da yawa sun jera dogayen layuka don kada kuri'a kuma an tsawaita lokacin rufe rumfunan zaben masu shirya zaɓe sun ce matsalolin tsare-tsare kamar rashin ganin jami'an zaɓe ko ɓacewar kuri'u da mummunan yanayi su suka janyo haka to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, ina miƙa godiyata ga 'yan uwa da suka yi ta ɗawainiya tun daga lokacin jinya har zuwa lokacin jana'izar goggonmu marigayiya Habiba Ma'aji Sale Inkiya Mbombi wadda ta rasu ranar Juma'a a gajin Duguri, ƙaramar hukumar alƙalerin jihar Bauchi. Allah ya saka da alheri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da cewa Hero Dodo da ya haɗa sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.